يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau alhamis ashirin ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin wanda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ah, wannan shine majalisi na sha tara a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mai albarka wanda yana tambaya cewa ya ingancin sallar nafila ko tahiyatul masjid idan liman yayi takbiratul ihram mutum zai yanke sallar nafilar ne ko zai ci gaba har sai ya tsallame sai ya shiga tsallar farilla eh, asali shine idan an tayar da tsallan farilla to babu wata tsallan nafila kuma da ta halatta ga mutum ya yi in dai aka riga aka tayar da sallar farilla to ba a yin wata sallar nafila ta ka kai tsaye mutum sallar farilla zai shiga inda matsalar shi ne mutum yana cikin sallar nafila kuma sai aka tayar da sallar farilla idan aka tayar da sallar farilla mutum yana cikin sallar nafila waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan sallar ta nafila ta tashi kenan ta tashi zai yanke ta yabi sallar farilla saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza uqimat as-salah fala salata illa al-maktuba in aka tsaida sallar farilla to babu wata sallah kuma sai sallar farillan nan ita ce kawai sallah haka kenan a duk sallar da ba ita ba ba sallah bace. haka kenan ko mutum ya yi ba sallah yi ba suka ce to da haka kawai mutum sai ya yanke sai ya shiga ya bi sallah amma waɗansu malamai sun kalli cewa ba a shiga aiki na alkhairi kuma a yanke ba tare da an gama ba idan mutum zai iya kammala sallar kafin liman ya kulla raka'a kafin a kulla raka'a ta farko ma'ana kafin liman ya yi ruku'u to zai yi sallah ya ƙarasa wannan sallar da yake ci. amma idan ba zai iya gamawa ba har sai an yi ruku'u to zai yanke wannan sallar ya bi sallar farilla naka ya danganta da iya inda yake a sallar shi ne zai ƙarasa kafin liman ya gama abin da zai yi karatun fatiha da sura ya yi ruku'u za ka iya kammala wannan sallar ta riske shi ko ba za ka iya ba saboda Allah ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku ɓata aikin ku kun shiga aiki ku ɓata shi idan an yanke ta wannan an ɓata nafilar kenan amma idan sallar farillar za ta kuɓuce ma mutum ruku'u zai kuɓuce ma mutum to wannan sallar nafilar ta ɓaci dole ne a rusa ta a shiga sallar farilla naka ya danganta da yanayin da mutum yake ciki idan ka zo an tayar da sallah to duk wata sallah da za ka yi babu ita haka ba za ka zo ka ce ai bari tun da ka zo an tayar da sallar asuba bari ka yi sauri ka yi raka'atan fajiri ko bari ka tsaya a waje ka yi raka'atan fajiri kai maza ka shigo ka bi sallah ba babu wannan sallar ana ta da tabbara to duk wata nafila ta rushe kenan babu ita kamar kana ciki ne aka same ka sai ka auna ka gani me ya rage maka a nafila za ka iya cikewa kafin a yi ruku'u ko ba za ka iya cikewa ba idan ba za ka iya cikewa ba nan take sai ka yanke ka farilla in kuma za ka iya cikewa kai sallama kafin a yi ruku'u to sai kai maza ka yi ka yi sallama ka yi ruku'u sannan eh, ka yi sallama ka yi ka biyu liman a yi ruku'u da kai babu wata sallar nafila da za ta sa raka'a ɗaya ta kuɓuce maka a farilla ba sallar nafila da za ta sa raka'a ɗaya a farilla ta kuɓuce maka domin raka'a ɗaya a farilla ta fi duka filfilin da za ka yi ta yi na salloli ta ka ba za ka zauna saboda kana so ka cika na fila ko ka kai na fila kuma ka yi asarar raka'a ɗaya a cikin sallar lamu. ta ka ni ba za ka samu a ɗaya ba to za ka yanke wannan farillar da ka siye a kiyaye waɗannan da yawa ana samun waɗannan abubuwan suna faruwa Ka ga mutum a tsawon gaba ana sallah da shi amma kuma ya tashi yana ciko raka'a ɗaya me yasa saboda yana nafila ne har raka'a ɗayan ta kubuce mishi wannan kuskure ne babba babban kuskure ne wannan raka'a ɗayan ta fi nafil irin waɗannan nafilfilin da za ka yi guda ɗari ko dubu ma raka'a ɗaya ta farilla ta fi su da aka sai mutum ya kiyaye ya zo ya yi nafila a kan lokaci idan za ka kubuce mai kuma farilla za ka kubuce mai to ya yanke wannan nafilar ya bi ya bi lima ita ma wannan tambayar irin wancan ce eh, ba a wani jinkiri da mutum yake yi a wurin sallah ya cewa wanda yake jinkirtawa wurin sujjada bayan liman ya ɗago sai zama daga ya ɗago kuma shi kuma liman ya riga ya sake komawa wata sujjada aikin mamu a bayan a bayan liman shine bin liman inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi manzo Allah ya ce an sanya liman ne dan a rinka koyi da shi in ya yi kabbara ku yi kabbara in ya yi ruku'u ku yi in ya ɗago ku ɗago. in ya yi sujjada ku yi in yi sallama ku yi sallama amma sai mutum ya zauna liman ya ɗago daga sujjada shi kuma yana zaune a cikin sujjada yana da abubuwan da yake so ya gama a wannan ba aikinka ba ne ka bin liman ne in dai kai mamuni in liman ya ɗago, ka ɗago kawai in yi sallama ka yi sallama ka gama ko ba ka gama ba wannan ba aikin ba kai aka ɗora ma ba kai an ce ka bi liman ne da aka dai kamata kana sallah kana bin liman liman ya ɗago daga sujjada kai kuma kana can a zaune a sujjada ka ji ɗagowa sai ya tafi sujjada ta biyu sannan kai maza ka ɗago kuma kai maza ka koma wannan ba bin liman bane daga liman ana bin duk abin da ya yi. In ya yi kai, in ya ɗago ka ɗago, in ya yi tsugunna ka tsugunna. To wannan shi ne mamu. Amma an ka ce za ka rinka wancan kamar sallar ka kake yi kenan kai mai zaman kanka. Kawai dai ka joni da tawagar jami'i ne kawai. A ka shi ka yi abin aka ce ya yi haka manzon Allah ya ce. lokacin da ba sauki baya kaiwa ya ce ku da kuke bayan liman kuna ganin liman ku rinka koyi da ni abin da nake yi ku ko kuma waɗanda kuke bayan su ku rinka kallon na gaban ku duk abin da suka yi kuma ku yi to haka ake yin sallar kai tsaye da ka ga liman ya yi ka ba za ka ce kai sai ka tsaya ka gama na kama an ce a yi kaza sai ka gama da bakinka da na liman ba iri ɗaya ba ne, da saurin karatunka da wanda kake bi ba iri ɗaya ba ne. Haka in kowa sai ya gama nashi to kowa daban-daban zai rinka yi kenan. Amma an sa ba liman ne don ka zama ya zama shi ne jagoranka duk abin da ya yi shi za ka yi. Kamar yadda ba a yadda ka yi wani abu kafin shi ba. ba a yadda ka yi abu tare da shi ba duka wannan ba a yadda ba kowanne kai zai ɓata ma tsalla. ba a yi kafin liman duk wanda yi kafin liman ya yi tsalla shi ta ɓaci ba kuma duk wanda yake yi tare da liman da ya ga liman ya motsa shi ma ya tafi a'a ana yi ne in liman ya yi in ya yi a yi ba wai in zai yi a yi tare da shi ba shi ne ma'anar liman din shi ne jagora wanda ake koyi da shi yana aikatawa ana ganin abin da ya yi a aikata ba wai in zai aikata a aikata tare da shi ba ko kuma in an san me zai yi a yi wani sautin ma yake duk da ya ji Allah kafin liman din ya kai ƙasa shi ya riga ya kai ƙasa to bai da wannan sallar domin ya riga yi liman aikata aikin sallah da ka dole sai mutum ya yi takatsantsan ya zama yana yi abu yadda aka ce a yi kada ya zama to yana yi ibadar kullum amma kuma yana yin aikin da baya karbuwa a wurin Allah kuma za a tume shi a ranar alkiyama sai ya shiga cikin na nasiba ta naran hamiya sun yi aikin sun gaji kuma a ƙarshe su shiga wutar jahannama saboda ba irin aikin da aka ce a yi suka yi ba shi kuma addini ana yi ne yadda aka ce a yi ba wai yadda kai kake so ka yi ba musamman kuma abin da ya shafi al'amarin sallah al'amari ne wanda ba al'amari ne na wasa ba al'amari ne mai matuƙar mahimmanci da ya kamata mutum ya ba da kulawar shi a kai akwai wanda kullum sai ya yi baya fashi ba abin da yake kubuce mai da jam'i da komai amma kuma kullum sai ya yi abin da sallar za ta ɓaci a ciki kullum sai ya aikata abin da ba a yadda a yi a sallar to kaga yana aiki a amiratun nasila tasla naran Amina. dan Allah ba zai karbi aikin da ba haka yace ayi ba duk yadda ka kai ga yi Allah madaukakin sarki yace ayi wallahu alim ah, darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta 62 za mu tashi akan aya ta 63 a suratul baqara أعوذ بالله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون har yanzu ne siyakin ayoyin yana kan magana kan bautar Allah da ibada kuma muna kan wannan gabar wadda take ba misalai na waɗanda suka kangare a wurin bautar Allah da kuma irin yadda Allah yake mu'amalantar su a nan duniya da kuma abubuwan da yake faɗa na sakamako a lahira kuma misalan har yau dai suna nan ne akan bani Isra'il da irin yadda suke kangare ma ibada wanda ita ce da'a ga Allah in Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari to har ila yau Allah yana ba mu wani sabon babi da ya faru akan su bani Isra'il Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسروا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم هل ينزقتنا يا بني إسرائيل lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku, Allah ya yi alƙawari da ku, bayan kuma an yi alƙawarin wa rafa'na fawqakum at-tur muka dauko dutse muka dora akan ku aka ko dutse aka zo da shi kanku aka dora akan cewa ku riƙe alƙawarin ku yadda da abin da aka baku ko kuma a sako muku dutsen ya fado kanku to ku tuna wannan abin da ya faru ga iyayenku da kakanninku da suka gabata lokacin da muka ɗauki al'awari da ku kuma muka daga dutse a kanku muka ce muku ku zo ma asai na kumbi kowa ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi ku riƙe littafin da muka ba ku da ƙarfi shine attaura taura da Allah ya aiko annabi Musa da ita wadkuru ma fihi kuma ku rinka tunani da tadabburi da a akan abin da yake cikin littafin la'allakum tattaqun ko za ku samu kariya daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar ita ba tana cikin jeri irin waɗancan ayoyin da suka gabata Allah ya ce musu ku tuna alƙawarin da Allah ya ɗauka da ku menene alƙawarin da Allah ya ɗauka da bani isra'ila a ayoyi kaɗan a gaba da za su zo akwai ayar da za ta lissafa mana wani daga cikin jerin alkawarin da Allah ya ɗauka da bani Isra'il shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa illallah. wa walidaini walidayni ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa qulu nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zaka Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari ko kuma ka ba su labari alƙawarin da muka ɗauka da bani Isra'il menene alƙawarin abu na farko shine la ta'buduna illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah shine alƙawari na farko alƙawari akan kadaita Allah da bauta alkawari akan tauhidi da Allah shine la ta'buduna illallah, Allah bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini insana alkawari na biyu kuma iyaye ku kyautata musu kyautatawa ku kyautata ma iyaye ya zama akwai alaka mai kyau ingantacciya tsakaninku da iyayenku shine alkawari na biyu sannan wa bil ku kyautata ma makusantanku, ‘yan uwanku dangi, wayanda suke da dangantaka da ku, ya zama akwai kyautatawa, ingantacciyar kyautatawa tsakaninku da su. Shi ne wabi bilkurba, wal yatama, haka ku kyautata ma marayu, wal masakin, haka kuma ku kyautata ma miskinai. Duka waɗannan suna daga cikin alƙawura. wanda Allah ya ɗauka da bani Isra'il. Sannan al'awari na shida, Allah ya ce wa ƙururin nasi husnan, ku rinka faɗa ma mutane kyakkyawar magana. In za ku yi magana da mutane, ya zama kyakkyawar magana ake ji daga bacin waɗannan su ne al'auran da Allah ya faɗa mana a waccan ayar cewa ya ɗauka da bani Isra'il. wanda kuma a nan Allah ya kawo su a dunkule da cewa wa in akhadna ni ta bani Isra'il mun ɗauki alƙawari da bani Isra'il Daga waɗannan alƙawura guda shida tauhidi da biyayya da kyautata ma iyaye da kyautata ma ƴan uwa makusanta da kyautata ma marayu da kyautata ma miskinai da kuma kyakkyawar magana a cikin mutane sannan abu na gaba shine wa aqimus salata wa atuz zata ku tsayi da sallah kuma ku ba da da na bakwai kenan da na takwas waɗannan su ne abubuwa guda takwas da Allah ya faɗa mana cewa ya ɗauki alkawari da bani Isra'ila a kai kuma wannan alƙawarin wannan alkawarin ne ya shiga ƙarƙashin wannan ayar waye akanna ni ta qabani isra'il tsari akan wannan alƙawarin shine alƙawarin da Allah ya ɗauka da su cewa khudhu ma atainakum cewa su riƙe abin Allah ya ba na Allah ya aiko annabi Musa da shi su riƙe shi to wannan duka yana cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da bani Isra'il. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan ya faru ne a lokacin da annabi Musa ya dawo ya zo wa da bani Isra'ila da attaura, cewa ga attaura Allah ya aiko ni da ita in isar zuwa gare su. Sai suka ce ba za su karɓa ba, ba za su karɓi wannan attauran ba. yaya kai za ka zo mana da magana kawai ta ya za mu yadda cewa abin ka zo mana da shi gaskiya ne ta ya za mu yadda cewa Allah ne ya ce ka kawo mana inda gaske ne to ai Allah ya yi magana da mu kai tsaye a faɗa mana cewa ga saƙo nan ka zo da shi za ka kawo mana to a sai mu yadda amma yanzu ka zo ka ce mana kawai ga saƙo ba za mu karɓa ba Na aka suka ji karɓar attaurar da annabi Musa ya zo da ita alhalin annabi Musa ya zo da attaura ne gaba ɗaya jumlatan wahidan a lokaci ɗaya a rubuce kamar yadda Allah ya ce wa katabna lahu fi alwa'i min kulli shai, mun rubuta mai komai a cikin wannan allunan na attaura da ya zo da su to amma sun ki karɓa al'ummomin da aka zo da saƙon sun yi karɓa an yi an yi su karɓa sun yi sai da Allah ya zo musu da wannan nau'in na tsoratarwa shi ne warafa ana ƙauƙa kuma tsora muka ɗaga dutse a kan abinda ake nufi da ɗaga dutse a nan shi ne abinda Allah ya ba mu labari a wani wuri a cikin alƙur'ani a cikin suratul 'ara da Allah ya ce wa in nataqana al-jabal fawqahum ka'annahu hullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwa Allah ya ce ka da lokacin da muka tunkuko dutse dutse ne babba Allah ya tunkuko shi daga ƙasa yanda yake shine idwa idnata anal jabal aka tunkuko shi daga tushe ba ɓallo shi aka yi ba daga inda yake a cikin ƙasa Allah ya kwanti ya tuntuko shi ya daga shi aka zo da shi kansu suna ganin dutsen gashi nan a kansu cewa ku karɓa ku kuma riƙe wannan alƙawarin da aka ɗauka da ku ko kuma a sako muku wannan dutsen a kanku gaba ɗaya ya kashe ku shine wa in da kana jabal fawqahu ka annahu gungunna haka suka ga ga dutse nan a kansu kamar inuwa kamar an mutu rufa ta dutse Haka sai musu kudu ma a tsina gumbe kowa ko riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi ku karɓi saƙon da ƙarfi karɓa yadda ya dace ba na in ba haka ba kuma Allah ya sako muku wannan dutsen gaba ɗaya a halakar da ku. To sai da aka yi musu wannan sannan suka karɓi saƙon Allah sannan kuma aka ƙulla wannan alƙawarin da su na waɗannan abubuwan da aka lissafa mana. Allah ya faɗi cewa ya ƙulla alƙawari da su alƙawari mai ƙarfin gaske. Da aka an ƙulla wannan alƙawarin sannan an zo da azaba wadda za ta sa dole a yadda da alkawarin kuma a kulla shi in ba haka ba kuma halaka ta sauka a kansu shi a nan Allah ya ce wa rafa'ana fawqakum kuma sur muka ɗaga dutse a A annan as-sur shine atan wa iznata qalal jabal shine al-jabal shi yasa waɗansu malamai nan suka fassara as-sur da al-jabal saboda ya zo da sunan aljabal a waccan ayar suka fita daga saɓani na ma'anar asur ɗin da aka kawo a nan domin waɗansu daga cikin malamai sun ce asur a nan ana nufin shi ne wannan dutsen da Allah ya magana da annabi Musa a kan shi wa tsori sini suka ce shi ne asur ɗin a nan amma a waccan ayar Allah ya ce aljabal ya kira shi da suna dutse kawai ba wani dutse ba ne sananne da aka sani waɗansu kuma suka ce a tsor a larabci an ce a tsor dutse ne amma wanda ganye ko tsiro yake tsitsira a kan shi ba irin dutse wanda yake shafaffe ba kowai a kan shi ba dakan an ce jabal yana ɗaukan kowane irin dutse amma an ce a tsor ana nufin dutse wanda yake ɗauke da shuke-shuke a jikin shi wanda tsirrai suke iya fitowa a kan shi suka ce to wannan shi ne abu amma dai a nan Allah ya faɗa mana dutse ne Allah ya ɗauko babba ba ƙaramin dutse ba domin dutsen da zai sa al'umma gaba ɗaya tana ganin cewa shi nan a kanta kamar inuwa yana zab da ya faɗo a kansu ya halatar da su gaba ɗaya to nan ba ƙaramin dutse ba ne. Daga dutse ne babba da ta Allah ya faɗa mana cewa tun buko shi aka yi wa ibna ta kanar jabal fawqahum tun buko dutsen aka yi wanda malamai na masana abin da ya shafi doron ƙasa suna cewa dutse idan an gan shi a ƙasa to abin da yake ƙarƙashin ƙasa ya fi wanda yake sama yawa abin da yake ƙasan ya fi na saman girma duk girman dutse saboda asali Allah ya faɗa mana cewa duwatsun an kafa su ne a ƙasa saboda su tara ƙasa ta daina ta dena girgidi an kafa duwatsu ne kamar kusa ce aka sa aka taskafe ƙasa da ita to zai zama abin da yake ciki ya fi abin da yake wa girma ya fi abin da yake wa da yawa kamar an kafa su ne an danne ƙasar da su kama duk da haka Allah ya tunkoko dutsen gaba daya tun daga ƙasa har sama aka zo aka yi musu inuwa da dutsen domin a razana su a firgita su cewa ku yi ɗauki alkawarin Allah ku riƙe abin Allah ya aiko muku da shi na attaura ko kuma Allah ya sako muku wannan dutsen akan ku ya halakar da ku gaba ɗaya. Shi shine kudu ma atainakum bi kuwa ku rike abin da aka ba ku da ƙarfi abin da ake nufi da a nan, wasu daga cikin malaman tafiri suka ce bi jiddin wajtihad ku rike shi da kyau da dagewa da ijtihadi wurin rike littafin shine kudu ma atainakum bi quwwa wadansu masu ce bi niyyatin wa ikhlas abin da ake nufi da kuwa shine ko riƙa littafin da niyya ne kyau da ikhlas dan neman yarda Allah ba dan neman wani abu na duniya da littafin ba ba dan neman burge mutane da littafin ba ko riƙe shi da niyya da ikhlasi da neman yarda Allah wadansu kuma suka ce ku ma atainakum bi quwwa ana nufin alquwa anan shine al'amala bihi ku yi aiki da abin da yake cikin littafin Shi shine qulu ma atainakum buwa wannan ma'anonin guda uku dukka daga cikin magabata da cikin salaf sahabbai da tabi'ai akwai wanda suka fassara wannan kalmar da wannan ma'anar shi yasa waɗansu daga cikin magabata su iya cewa ayar za ta ɗauki waɗannan ma'anonin gaba ɗaya Kudu ma atainakum bi ku riƙe littafin da ijtihadi da dagewa sannan ku riƙe littafin da ikhlasi da neman yarda Allah sannan ku riƙe littafin ta hanyar yin aiki da abin da yake cikin shi to wannan duka shine ma'anar ku zo ma ku bi quwwa ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi waɗansu daga cikin magabata suka tsara kamar yadda imamul qurtubi ya nakalto suka ce ku zo ma atainakum bi quwwa bayan waɗancan ma'anonin guda uku shine ma'ana ta gaba shine bi kasrati dirasati ku rike abin da muka maku da yawan darasi yi ta karantar da shi ana ilmantar da abin da yake cikin shi suka ce to wannan shi ma yana cikin ma'anar kudu ma na bi quwwa kenan kudu ma na bi quwwa cikakkiyar ma'anarta sai ta tattara waɗannan ma'anonin gaba ɗaya a dage wurin riƙe littafin sannan a yi don Allah sannan kuma a yi aiki da abin da yake ciki, sannan kuma a tsayi wurin karantar da abin da littafin ya ƙunsa, a san ma'anar shi a san ilmomin da suke ciki suka ce to wannan shine ma'anar ku zo ma na kun bi kowa ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi wannan ana magana ne a kan bani isra'il da kuma attaurar da aka ba su Domin mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ne muka fi cancanta da kuzuma atainakum bi kowa saboda mu ne aka ba mu littafi wanda ya fi kowanne littafi mu ne aka ba mu annabi wanda ya fi kowanne annabi mu ne aka saukar mana da safan da Allah bai taɓa saukar da irin shi ba domin muka fi cancanta da kunu ma sai na ku bi kowa mu muka fi cancanta da mu riƙa alƙur'ani da ijtihadi iyakar iyawa mu muka fi cancanta da mu riƙa alƙur'ani da ikhlas mu muka fi cancanta da mu riƙa alƙur'ani da aiki da shi sannan mu muka fi cancanta da mu riƙe alƙur'ani ta hanyar tarantar da shi da ilmantar da ilimin da yake cikin shi sai mu tantance ku zo ma na kun bi kowa ba yahudawa da aka ba su taura ba sannan Allah ya ce wazkuru ma fihi abinda ake nufi da wazkuru ma fihi shine tadabbaruhu wa wani awamirahu wa wa'idahu ku yi tadabburin abin da yake cikin shi ku rinka ɗaukan ayoyin da suke cikin littafin attaurar kuna tadabburin me Allah yake nufi da wannan ayar wannan surar wanda sako Allah yake so ya isar mana a cikin ta sannan kuma ku ka kallon menene umarnin da Allah yake yi da hani me Allah yake a yi me Allah yake a bari shine wa awamirahu sannan kuma wa wa nawahi sannan kuma wa wa'iduhu abubuwan da Allah ya gargadi a kai a rinka wayan wayancan al'ummar da suka yi kaza Allah ya musu gargadi ko Allah ya saukar musu da kaza shin muna aikata wannan abu ko ba ma aikatawa ya za a yi mu guji wannan gargadin na Allah kada abin da ya same su ya same su ya same mu waɗancan al'ummar da suka yi kaza Allah ya ɗauke kaza a cikin su shin muna aikatawa ya za a yi mu nisanci wannan abin kada mu ma Allah ya ɗauke wannan ni'imar a cikin mu to wannan shine abin da ake nufi da wadkuru ma fihi ku rinka tintintiri da tadabburi na abin da yake cikin littafin ba wai kawai ku zauna kuna karanta harkar littafin kaɗai ba a'a karanta harkar littafin aiki ne mai kyau ibada sannan kuma sanin abin da yake ciki da nazarin abin da yake ciki da tuna da umarnin da Allah ya yi a ciki da kuma gargadin da Allah ya yi a ciki a nisanta to duka yana cikin wasu ma fihi ku rinka tuna abin da yake cikin wannan littafin la'allakum tattaqun za ku samu kariya daga azabar Allah da haka wannan ita ce hanyar samun kariya daga azabar Allah domin attaqwa daga alwiqaya ne shi ne kariya ka saman makansa kariya mutum yana saman makanshi kariya ne daga azabar Allah ta hanyar bin abin da Allah ya ce a yi da nisantar abin da Allah ya hana to ya yi makan shi garkuwa kenan wadda za ta kare shi daga faɗawa azabar Allah da ta Allah ya ce ku yi wannan ku riƙe littafin da Allah ya saukar muku da ƙarfi sannan kuwa ba iya riƙewa ba ku zauna ku rinka tadabburin abin da yake cikin littafin idan kuka yi haka to za ku samu takawa za ku samu kariya daga azabar Allah bana Allah zai tsare ku daga wuta Allah zai tsare ku daga bala'i na duniya Allah zai tsare ku daga bala'i na rayuwar barzaku a kabari sannan Allah zai tsare ku daga bala'i na ranar tashin alkiyama menene maganin menene mafitar shine kunu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi idan aka samu waɗannan abubuwan guda biyu to za a samu kariya daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala kenan mafhumul nan. anan shine in ba a samu waɗannan abubuwan ba to ba za a samu kariya daga azabar Allah idan ba a samu rike abinda Allah ya saukar da ƙarfi ba sannan ba a samu wadkuru ma fihi tintintini akan abin da Allah ya saukar na wahayi ba to azabar Allah ba za a iya tare kai daga gare ta ba azabar nan kuma tana zuwa a duniya azabar nan kuma tana zuwa a barzaku bayan mutuwa sannan kuma azabar tana zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa anan Allah ya faffaɗa mana nau'o'in azaba da yema bani Isra'ila fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama wannan azabar duniya ce Allah ya saukar musu aka saukar musu da annoba da bala'i a duniya sannan kuma ga azaba ta kabari bayan mutuwa sannan kuma ga azaba ta ranar lahira bayan an tashi saboda ne saboda ba su rike abin da aka saukar musu da kowa ba sannan kuma ba su yi tadabburin abin da yake ciki ba da ka Allah ya faɗa mana mafita da kuma magani a nan wanda zai samar mana mafita duniya da lahira wanda zai nuna mana cewa babu mafita daga kowane irin bala'i sai ta hanyar wahayi a rika wahayin a fahimce shi a yi kuma aiki da abin da yake ciki to wannan zai kawo wa mutane sauki na rayuwa kowace irin rayuwa suke ciki Allah zai sauƙaƙa musu a duniya zai sauƙaƙa masa a tsabari kuma zai sauƙaƙa masa ranar tashin alkiyama na ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من Allah madaukakin sarki ya ce bayan wannan alƙawari da muka ɗauka da ku bani Isra'il bayan irin wannan aya da kuka gani ido da ido cewa alƙawarin na Allah ne domin ga dutse an tuttuko shi daga inda yake an kumfuko shi an zo an tona a ku wanda ya sa dole kuka ɗauki wannan alƙawarin kuka yarda da shi amma duk da irin wannan alƙawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah Allah ya ce sun matawallaitum min ba'di dhalik sannan kuka juya baya bayan wancan abin da ya gabata a baya min ba'di dhalik wadansu malamai suka ce bayan an ɗauki alƙawari da ku bayan an ɗaura dutse a kan wadansu malamai kuma suka ce a'a ana nufin min ba'di dhalik bayan alƙawarin kawai kuka juya baya kuka kau da kai dangane da wannan alkawarin da kuka yi da Allah wancan la abu da illa Allah kuka watsar da shi kuka sa shirka a cikin aikin wa bil walidaini insana, kyautata ma iyaye kuka watsar da shi kyautata ma ɗan uwa da dangi kuka watsar da shi kyautata ma miskinai da marayu shi ma kuka watsar da shi sannan wa aqimus salata wa atuz zakata shi ma kuka watsar kuka ci wannan kuka keta wannan alƙawarin na Allah kuka ci amana ta wannan alƙawarin da kuka ɗauka Shi ne kuma tawallaitu min a zalik sannan bayan wannan alƙawari mai girma da kuka ɗauka tsakaninku da Allah kuka zo kuka juya baya Shi shine kuma tawallaitu A tawalli ne mutum ya kauda kai daga abu ya juya baya ya kauda kai ya yi kamar ma ba a yi ba ya manta da ba baya gaban shi da ka bai yadda ma da abun ba yanzu baya cikin abin da yake sa kawowa a gaban shi yana cikin abubuwan da ya ba su baya ya riga ya wuce wannan gabar kenan sai wata gabar daban da ka Allah ya sannan kuka kawo da kai kuka ba da baya bayan wannan alkawarin da kuka ɗauka da Allah bayan wannan dutse da kuka gani Allah ya tsora a kanku kuma Allah bai sake shi a kanku ba ya ɗauke muku shi ya kawo muku da wannan bala'in amma duk da haka kuka zo kuka sake safa wannan alƙawarin da kuka yi da Allah Allah ce wa falaula fadlullah da ba dan falalar Allah wa rahmatuhu da rahmat Allah la kuntum min al da kun kasance cikin asararru duniya da lahira a nan falalar Allah da yawa daga cikin magabata suka ce ita ce al'islam da ba don musulunci ba da ba don falalar Allah da ya muku Allah ya zo da musulunci ba waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi imani suka musulunta da ba don haka kun zama cikin asararmu da ga falalar Allah da rahamar Allah Allah ya ɗauke muku wannan azabar bai halakar da ku ba inda Allah ya ga dama da kuka kau da kai din kuka zama sun bata wallaitu da sai Allah ya aiko da azaba sai a halakar da ku gaba daya to amma Allah bai yi haka ba saboda falalar Allah da rahamar Allah sai Allah ya kare ku ya kau da kai ya sake bude muku kofa ta tuba saboda Allah ya nuna mana kololuwa ta rahama da Allah da yake da ita akan bayi ƙololuwar rahamar Allah a kan bayi duk yadda ka kai idan Allah ya ga dama sai ya buɗe maka ƙofa sai ka dawo sai Allah ya karfe ka amma in ba haka ba ta yana za ɗauki irin wannan alƙawari da mutanen har alƙawarin da sai da aka zo da abin da suna gani ido da ido na bala'i ko ku karɓa ko a sako muku dutse amma duk da haka suka karɓa a lokacin bayan an ɗauke dutsen kuma suka kawo da kai suka ci gaba da abin da suke yi amma kuma duk da haka Allah bai halakar da su ba inda Allah ya ga dama sai dutsen ya dawo ya daɗe su gaba ɗaya ya halakar da su amma falalar Allah da rahamar Allah sai Allah maɗaukacin sarki bai halakar da su ba aka ci gaba da tafiya da su aka ci gaba da kiransu manzan Allah ya zo kuma ya same su su ma jikokin aka ci gaba da kiransu zuwa ga addinin Allah ko za su yi imani ko za su karɓi wannan saƙon da Allah ya aiko da shi su samu rahamar Allah su kubuta duniya da lahira su shiga cikin innan ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanu aka sake bude musu wannan kofa da ka falalar Allah tana da yawa rahamar Allah tana da yawa wallahu dhul fadli al-azim Allah ma abocin falala ce ne girman gaske haka Allah yake sifanta falalar da cewa falala ce mai girma Allah mai girma ne falalar Allah ma subhanahu wata'ala tana da girma da haka Allah madaukakin sarki ya ce da ba dan haka ba da kun zama cikin asararru ya za su zama cikin asararru mana da an halakar da su a wannan halin na saban Allah a wannan halin na juya kai baya daga alƙawarin da suka ɗauka da Allah to da asara ta riga ta zama tabbata a su to amma Allah bai halakar da su ba saboda falalar Allah da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين bayan wancan falalar da Allah ya yi da wancan keta alkawarin da kuka ɗauka da Allah kuka keta shi kuma Allah ya yi muku falala ya ƙare to ai ba iya nan ne falalar Allah ta tsayo a kan ba falalar Allah tana da yawa a kan daga cikin falalar Allah a kan ku wala qad alimtum alladhina na minkum fi sabr tabbas hakika kun san waɗannan waɗanda suka yi ta'addanci a cikinku a ranar asabar kun san su kun san labarinsu, kun san abin da suka yi mahalla kuma kun san me Allah ya yi ba wannan ne kan kawai aka fara ba ana ku sani cewa keta alƙawarin Allah to hadarin da yake biyo baya yana da girma kun san labarin waɗanda suka yi ta'addanci daga cikinku ma'ana daga cikin iyayenku da kakanninku da suka gabata sun yi ta'addancin ne fi sabti a ranar asabar fa kunna da sai muka ce musu a lokacin da suka yi wannan ta'addancin Allah ya ce sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama birai khasiina kaskantaccin birai ga abin aka yi da su tsakaninsu da Allah ga dokar da Allah ya musu suka saba dokar Allah ga kuma fushin Allah da ya sauka a kansu shine Allah ya ce musu kawai ku zama birai kenan a nan gargaɗi ne Allah yake yi ma waɗancan Allah yana musu gargaɗi yana nuna musu cewa a cikin ku an samu waɗanda suka yi irin wannan aikin naku kuma Allah ya mai da su birai to me yasa za ku zo ku ku aikata irin wannan aikin ku keta al'amarin Allah ku keta umarnin Allah ku saba ma Allah bayan kun sani kuna da ilimi cikakke na waɗanda suka saba ma Allah kuma kun san ga irin abin da Allah ya yi Allah ya mai da su birai ba wai ma birai kawai ba kono iraratan za su yi ku zama birai ƙasƙantattu, ku zama ƙasƙantattun birai da aka bayan an ce musu su zama ƙasƙantattun birai sai Allah ya ce fa da Allah hana kali فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله يقول فجعلناها في مكسنياتا ma'ana wancan ta'addancin da waɗancan mutanen suka yi sai muka sanya wannan ta'addancin da suka yi ya zama nakarar ya zama ukuba da kuma eh, wa'azi lima bai da yadaiha wa ma khalfa da garuruwan da suke gaba da su da waɗanda suke a bayan kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara wa maw'izatan lil muttaqin kuma ya zama wa'azi ga masu takawa wannan abin da ya faru ya zama wa'azi ga duk waɗanda suke masu takawa wannan kissar Allah maɗaukacin sarki ya kawo ta a nan domin ta zama gargaɗi ga wa'azi ga duk wanda yake saba ma dokokin Allah yake saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Kissa ce kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa ta faru a garin aina, waɗansu kuma suna cewa a wani gari ba wannan ba amma an rawaito daga wasu daga cikin tabi'ai suna cewa wannan garin garin aila ne Allah ya ba mu labari a wata sura daban was'alhum an qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم yawma يوم shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim Allah ya ce, Ka tambaye su, a nan Allah ya ce musu, wala kada alimtum kun sani, ana magana da bani Isra'il a can kuma Allah ya ce wa manzon Allah wa alhum ta tambaye su da fi lati ta zura bahr dangane da wannan garin wanda yake a gefen gaɓar ruwa gari ne wanda yake a gaɓar ruwa ya za ka ce aina ne wanda yake a gaɓar kogi menene wannan garin yake dauke da shi Allah ya ce إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شضاعا da دا كيفا يوم ruwan suke zo musu a ranar asabar kifi baza-baza gashi nan ranar asabar za a ga kifi gashi nan iya ganinka wa yau malayar fituna lata ranar kuma da ba ranar asabar ba ba za su ga komai ba shine wa yawma la yasbituna la ta'tihim randa ba asabar ba ba za a ga kifi ba amma asabar na zuwa za a ga ruwan ya cika da kifaye balma wasu daga cikin magabata suna cewa har kifayen fadowa suke gefen gaba suna taruwa suna shan rana suna shan iska a ranar asabar kuma jarrabawar tasu shine Allah ya haramta musu aiki ranar asabar haramun ne a yi aiki ranar asabar wanda shi ne har yanzu akan addinin yahudawa ba a yin aiki ranar asabar daga cikin kuma aikin akwai wannan kamun kifin an haramta shi daga ranar da ba ranar asabar ba za a zo a yi ta neman kifi a ruwa sai ka zo ka wuni kana su ka tashi ba ka samu koma ya ɗaya ba amma ranar asabar sai aka kifi ba iyaka wannan shine jarrabawa da Allah ya musu shine wa yawma la yasbituna la ta'tihim Allah ya ce kazalika nabluhum in yi haka ne mu jarrabi su jarrabawa ake yi a gani za su ci jarrabawa ko ba za su ci ba da ka anan Allah ya ce kun san waɗannan da suka yi wannan su din a ranar asabar kuna da labarin su cikakke kuna da ilimi a kansu sun yi ta'addanci sun wuce gona da iri shine al-iktida a ce kada ka yi abu ka tsallake ka aikata ko ce ka tsaya wuri ka za ka wuce inda aka ce ka tsaya wannan shine ta'addanci a shari'a to waɗannan da suke wannan ta'addancin Allah ya ce kada a yi su ranar asabar suka yi su kuma daga cikin ku ne kuma fi kuma a asabar ɗin da aka hana suka aikata duk da cewa kai tsaye ba su din suka yi a ranar ba har ya kai ga cewa suna sha'awar kifin saboda kifin ya yi karanci a garin saboda da ƙyar ake samun kifi a ruwa amma kuma asabar tana zuwa za a ga kifi ba iyaka to har ya kai suna sha'awar kifin sai aka samu wani mutum daga ciki ranar asabar sai ya ga kifi ya ga yana sha'awar kifin nan ya rasa yadda zai iya kama kifi guda ɗaya babba sai ya huda shi da igiya ya ɗaure shi sai ya sake shi sai ya ja doguwar igiya ya je san tudu sai ya kafa sirke sai ya ɗaura igiyar washe gari ranar litinin da ya zo sai ya janyo igiyar ya fito da kifi sai ya kama kifin ya tafi da shi sai ya je ya soya ya samu dabara ranar lahadi ranar lahadi kai a ranar asabar ya yi wannan abu ranar lahadi sai fitar da kifin ya je ya soya sai ya gane dabara daga sai ya sake dawowa ranar asabar ranar asabar sai ya kama kifi sai ya kulle shi sai ya sake shi ba kama ba yi ba sai ja igiyar sai je ya daure a gefe to da haka har mutane suka fara jin cewa ana jin tsanshin suyar kifi a garin nan har aka gano wanda yake yin wannan abin har aka ga irin dabara da yake yi har mutane suka rinka koya ana yin dabara don asabar sai a zo a kama shi bal har wasu suka zo da wasu dabarun daban sai a zo a ja ruwa hanyar ruwa zuwa gefen kogi sai a haƙa rami mai zurfi sai a dawo hanyar ruwan tana zuwa daga in kifi ran asabar ya zo duk inda hanya take bi yake sai ya biyo wannan hanyar ruwan sai ya zo ya fada cikin ramin sai su ta fadawa cikin ramin suna taruwa ruwan kuma ba zai taso ta yadda kifin zai iya fita ya koma cikin ruwa ba daga an zo ranar lahadi sai a samu ramukan duk sun cikin akwai kifi a sai a kwashe kifin sai a je a soya ran lahadi kenan in an yi magana sai ai ba ran asabar muka yi ba masu wa'azi suna wa'azi wannan abin da kuke yi ba kyau sai ai asabar aka ce yau kuma lahadi ne ga shi lahadi muka zo muna ɗiban da haka haka suka rinka yi ba sa zuwa kai tsaye su kama kifin a ranar asabar amma sun yi dabara wadda za su kama da ranar asabar ɗin su amfana da shi a ranar lahadi to amma wannan dabarar da suka yi ita ce Allah ya kira ta da suna wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabr kun san waɗannan da suka yi ta'addanci ranar asabar da wannan malaman musulunci suke tsanantawa a babin jiyan abinda ake ce mai jiyan a musulunci dabaru mutum ya je ta haɗa wasu dabaru ya san kaza haram ne ya san kaza haram ne bari a yi kaza to ai bari a ɗan kauce ta kaza to ai an yi kaza ba wannan ake nufi ba an ce kada a yi sallah ranar juma'a in an kira sallah bai za ku tsuntuno idan iya yin salatu min yawmil fas au ila na wa zarul bai a tafi masallaci a nufa kasuwa a bar ciniki in an kira sallah ya to ai ba ai an kira sallah ai ba mun tafi masallacin wanda ya je na karfe daya wancan kuma sai ya tafi na karfe daya da rabi wancan sai ya je na karfe biyu ai a raba amma dai wa zarul bai din ba za a bari ba ana nan ai din mun je masallaci ai to wanda shine hiyar irin wannan hiyar din da suke yi Allah ya ce 'yan ta'adda ne suna ta'addanci a ranar asabar duk wata doka da za a kawo a je a yi mata dabara a kewaye wannan dokar to wannan shi ne iya duk wanda ya aikata wannan ya fada cikin wala kada alim jubul ladina atadaw minkum fis sabti daga anan suka yi wannan aikin Allah ya ce fa kullana na sai muka ce musu bayan an yi wa'azin a can mutanen garin sun kasu gida uku masu waɗancan dabarun da kama kifi da masu wa'azi suna hana a kama cewa wannan biyar ɗin da ake yi saban Allah ne da kuma waɗanda suka ce a'a ku ƙare ba ruwanku a ba su su yi abin da suke so ai su da Allah su ne kashi na uku da aka sai mutanen garin suka tafi gida uku da aka tashi sai Allah ya ce a nan sai tefa kulla da um sai muka ce musu su waɗannan mutanen garin wanda sai ta'addanci a ranar asabar kuro kira da ku zama birai ku zama birai aikin Allah dama shi kunne fa yakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ta ka sai ce musu kunu ɗan. ku zama birai kenan ka an ce su zama birai fa yakun kawai sun zama birai gaba ɗaya sun zama birai kuma ka su ina tsantsantattun birai da aka bayan an tashi kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke kawo istoshi dangane da wannan garin cewa bayan an yi wa'azin an yi wa'azin abin yaƙi sai aka raba gari aka ja katanga tsakanin masu yin wannan aikin da marasa yi suka ce ba ruwanmu kada Allah ya kama mu ɓangarenku ku daban ɓangarenmu daban sai aka raba gari kullum an tashi aka buɗe ƙofar gari kowa sai ya fito a ci gaba da harkoki da aka tashi da safe sai aka wayi gari ɗaya garin ba buɗe ƙofa ba har rana shiru ba kowa aka ce lafiya kuwa me ya faru wasu ka tsallaka aka tsallaka katanga aka ga mutanen garin gaba ɗaya sun zama birai da aka anan ne suka san me ya faru da waɗannan al'ummomin saboda abin da suka aikata shi sa a can Allah ce falamma da su ma zukkiru bihi an zaina alladhina yanhauna 'anil su wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'is bima kanu yafsukun Allah ce lokacin da suka kau da kai suka yi tawaye suka aikata wannan laifin a ƙarnar da dina zalamu bi azabin ba'id sai muka jam'i waɗanda suka yi zalunci da wata mummunar azaba mummunar azaba a mai da kai biri kana mutum kana ji kana kallo ga ka zama biri shi yasa ba ga suna kallo za a zo a ga gawa na wane shine wane amma biri ka san shi ne wana manya da yara na yaro ƙarami. wana ne ɗan yaron nan kuma buri haka suka koma gaba daya da Allah ya ce aqadna alladhina zalamu bi adabin ba'id sai muka kama azzaliman da mummunar azaba muka mayar da su barai amma waɗanda suke hani fa Allah ya ce an zainal ladina yanhauna 'anil su sai muka tseratar da waɗanda suke hana a yi mummunan laifin masu wa'azi masu hanawa masu cewa ba kyau masu amru bil ma'ruf yi anil munka Allah ya ce sai muka tseratar da su suwa suka rage kenan anan sai waɗanda ba sa cikin waɗannan guda biyu sai Allah ya shiru a su bai ce komai ba a ina aka sa su Allah bai ce komai ba ya faɗi waɗanda suka aikata ga yadda ya yi da su waɗanda suke hana a aikata an zainar da zina yana hauna alisu mun tseratar da su amma waɗanda suka tsaya ‘yan ba ruwanmu waɗanda ya ba mu kistarsa a can da Allah yake cewa iskalar ummatun minhum lima ta in kuna qaumanin lahu muhlikum aw mu'adzibuhum azaban shadidan qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun suna cewa me yasa za ku ɓata lokacin kuna sai musu wani wa'azi mutanen da kun san Allah halakar da su zai yi inda Allah ya hana aka ce in an yi za a yi azaba kuma suke yi ai a kale su kawai titai ku daina damun kansu kuna ta wani wa'azi kullum sai suka ce San ila rabbikum muna sauke uzuri ne a wurin Allah nauyin da Allah ya dora mana mu fita dai ko an je gaban Allah mu ce Allah mun fada mu ce ba kyau su suka ƙiji suka aikata kuma wataƙila wa'azin ya sa su ji tsoron Allah su wa'azci su daina aikata laifin shi ya sa muke musu wa'azi to da Allah ya tashi magana sai ya faɗi waɗancan masu wa'azi an dai nan lafi da yana haura an su sai kuma ya faɗi waɗannan da suke aikata laifin fa afannan ladina zalamu bi a zafin ba'id su kuma waɗannan da suke cewa a ƙale su kawai a basu da Allah sai Allah ya shiru a kansu mai faɗi na ya sa su ba ya haɗa su a cikin waɗanda ya kubutar ne kuma ba sa cikin allazi ne ya hauna su domin Allah ya ce waɗanda suke hanawa ya kubutar ya sa su a cikin azabar ne su ma ba sa cikin masu aikata laifin da aka shirin kawai shi kanshi shi kanshi gargaɗi ne shirin kawai gargaɗi ne ana laifi amma ba ka magana ana saɓan Allah a unguwarku a rayuku amma ba ka magana to Allah ya shiru a kanka ya faɗi makomar masu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki ya faɗi makomar waɗanda suke aikata mummunan aiki kai kuma an yi shiru an dade ka kana nan takan shi'a duk wanda ya samu kanshi a irin wannan halin to ya shiga cikin tsoro saboda bai san a ɓangaren da yake ba ke yasa umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki dole ne akan kowa in kaga ana yin abin da bai kamata ba dole ka yi magana iyakar iyawarka iyakar abin da za ka iya ka yi da baki ko ka yi da hannu ƙololuwar abin da za ka iya ba za ka iya komai ba ka ta abin a zuciyarka to ba za ka zo a komai na rayuwar duniya ka ce demokuraɗiyya ake yi ba kowa ya yi abin da kowa yana da ‘yancin faɗan albarkacin baki shi amma kuma ka kama bakinka a babin hana mummunan aiki ka ce nan ne ba ka da ‘yancin albarkacin baki sai sojojin baka ba sun fi ka kima a cikin al'umma ke su suna da albarkacin bakin su faɗa abin da suke so kai kuma ana keta dokokin Allah ana safan Allah amma ba za ka iya magana da haka anan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana irin abin da ya aiwatar musu na azaba ya mai da su barai ya shafe su asali a duniya dama akwai birai ba wai birai ne a kan su aka samu birai ba dama akwai halittun birai a duniya su an shafe su an mai da su sifar birai ne kuma shi yasa duk al'ummar da Allah ya shafe ta mas aka shafe ta zuwa ga wata halitta daban to kololuwar abin da suke yi a rayuwa kamar yadda manzon Allah ya faɗa shine kwana uku bayan kwana uku ba za su sake rayuwa ba haka babu wata halitta yanzu da za ka ce da dabbobi kaza su mutane kaza ne aka mai da su kaza babu wannan al'ummar duk al'ummar da aka shafe ta to kwana uku ne azalin su da aka mai da su barai iyakatar rayuwar da za su kwana uku a barai bayan kwana uku duk za su mutu gaba ɗaya da aka mai da su aladu iyaka da sun su kwanaki uku ne bayan kwana uku duk waɗannan aladun za su mutu gaba daya daga babu wata halitta da aka wata ƴan adam da aka shafe zuwa ga wata halitta kuma suka ci gaba da rayuwa a duniya. daga cewa da aka yi a nan kono kera da san kasi'in tsari ne na kaskanci mai wakon kawai a halakar da su a lokacin gaba ɗaya su mutu sai aka wulaƙantar da su aka mai da su dabba dabban ma makannaciyar dabba aka mai da su biri sannan kuma bayan nan aka halakar da su gaba ɗaya wanda yake nuna mana shu'umul ma'asiya shu'umtin da saban Allah yake da shi saban Allah yana da tasiri mai hatsarin gaske a rayuwar mutane yana iya juya rayuwar mutane zuwa ga wata halittar daban yana iya tura zikatan mutane su koma zukatan dabbobi kamar yadda muke ganin da yawa mutane suna rayuwa a yau kai ka san wani abin da wasu suke yi dabbobi ne kawai za su iya yin wannan abu to amma wannan duka nau'i ne na shafa zuciya saboda safan Allah da zunubi Allah ya shafa zuciyar mutum ya juya ta daga zuciya ta ɗan adamtaka da mutuntaka ta kuma zuciya ta dabba wadda babu tausayi babu rahama babu jin kai a cikinta bal ma wata dabbar in ta ga abin da wasu suke aiwatarwa ita kanta sai ta ji ba daɗi. ballantana kuma ɗan adam wanda yake da zuciya irin ta mutum da ta Allah ya mai da su barai kaskantattu ya ce kuma wannan abin Allah ya yi ne ba da Allah na kalan ima bai na ya dai hawa matsalba mun sanya ta da zama hukuma ne ga waɗanda suke gaba da su da waɗanda suke baya da su wannan abin ya zama hukuma da gargaɗi daga Allah wa mawu'izatan lil in kuma ya zama wa'azi masu takawa wannan ya zama musu wa'azi gwargwadon sa'an Allah da za ku yi gwargwadon yadda Allah ya san ta inda zai biyo mu kuma Allah baya bari Allah da ya bani Isra'ila wancan a wancan lokacin shine ne Allah a yau shine a gobe kuma shine Allah bai da iyaka daga gwargwadon abin da za ku yi na sa'an Allah gwargwadon yadda Allah na madaukakin sarki zai bi da wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah bai zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an duk abin da ka gani a cikin mutane to akwai abin da suka aikata wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musiba da kuka gani to abin da ku kuka aikata ne da kanku ko kuka jawo ma kanku idan an gyara an koma kuruma a tsaina kun bi kowace wasu kuruma fihi to za a samu kariya za a samu mafita daga wannan bala'i shi yasa Allah ce wa ya yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ta inda mutum bai zato zai samu mafita in dai ya kiyaye dokokin Allah daga kada mu damu da cewa sai wane ya gyara sai wane ya gyara a'a kai din kai karan kanka gyara iya abin da za ka iya gyara in wancan ya gyara nashi wancan ya gyara nashi sai ka ga gyaruwar ta fi yawa a cikin mutane sai ka ga rahamar Allah da fadalar Allah ta sauka a cikin al'umma gaba ɗaya amma daga lokacin da na tsaya ina jiran sai da ya gyara sai da ya gyara sannan zan gyaru daga lokacin ina nuna cewa ban shirya in karɓi gyara daga wurin Allah ban shirya in karɓi canji daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma a wurin Allah yake ba wanda yake sai canza ma mutane yanayin da suke ciki sai Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa sai an canza bai canza ni'ima ya mai da ita bala'i sai an canza sai ya canza ni'imar ya mai da ita bala'i sannan bai canza bala'i ya mai da shi ni'ima sai an canza in an canza sai ya canza bala'i ya mai da shi ni'ima to haka sunnar Allah take Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya yafe mana kurakuran mu kuma ya ba mu kifan tuba da neman gafara dan gane da abubuwan da muke aikatawa na zunubi da saban Allah Allah ya canza mana yanayin da muke ciki daga yanayi na kunci da damuwa da tsanani da wahalhalu zuwa ni'ima da falala da yalwar arziki da aminci a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya Allah ya gafarta mana ya gafarta ma mamatanmu gaba ɗaya ya ji kan mahaifarmu da sauran magabata da suka riga mu mutuwa a wannan rayuwar ta duniya Allah ya taimake mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa ƙarshen mu ya zama kyakkyawan ƙarshe ya ba mu dukkan cikawa da imani wata baiwar Allah ta kawo motoci na alwala guda goma sha biyu tana sanya kuma su saka ta a cikin addu'o'insu na alkhairi musamman a cikin waɗannan kwanakin Allah madaukakin sarki ya biya mata buƙatunta. da kuma mahaifiyarsa da ta ce ta a sa ta a cikin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya warware mata halin da take ciki idan kuma ta su Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya kuma sa wannan aiki da ta yi na alkhairi ya zama sanadin yalwata kabarin mahaifiyarta da kuma haskaka shi da kuma samar mata makwanci na ni'ima a ranar alkiyama ita kuma Allah madaukakin sarki ya ba ta ikon cikawa da imani da mu gaba ɗaya sauran waɗanda suke da niyoyi na aikin alkhairi Allah ya taimaka musu ya ba su ikon yaƙi da shedan da yaƙi da zukatansu domin aikata ayyukan da za su amfana da su a duniya da lahira والله اعلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين